الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na talata ah, sha biyar ne ko ko shida sha shida ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wadda ta yi daidai da ko wunin da ya daidai da goma ga watan daya a shekara ta 2012 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na shek hafiz bin ahmad alhakami yau za mu tashi insha Allah a tambaya ta 61 ko ma misalu sifatil af'ali min alkitab kitab ما مثال صفات الأفعال بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما مثال صفات الأفعال من الكتاب مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء وغيرها من الآيات malami yana tambaya ina in ba ku manta ba a makon da ya gabata mun karanta abin da ya shafi siffofin zati muka kare da misalai da ya nema a kawo siffofin zati daga sunna bayan mun ji siffofin zati daga alkur'ani yau kuma <clears throat> tambayar da zai ita ce ma misalu sifati af'ali min alkitab mu koma dai daga alkur'ani din mu ɗauko misalai na siffofi amma siffofin ba na zati ba siffofi na fi'ili siffofi na aiki wanda muka ce su ne wato siffofin da suke da alaka da mashi'a allah in ya so ya yi wani abu in ya so kuma ya bar shi waɗanda suke na zati kuma su ne waɗanda ba sa rabuwa da zatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan mun maimaita ba sau ɗaya ba to waɗanne ne ayoyin da za su nuna mana misali akan sifofin fi'ili daga alkur'an ya ce mithlu qawlihi ta'ala misalin faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa sun mastawa ila sama'i abin kallo a wannan ayar ko dalilin da ya jawo wannan shine wannan lafazi na fumma ثم استوى لفظ ثم harafi ne na atafi wanda kuma ya dullu ala tartib yana nuna tartibi sai da aka yi kaza thumma aka yi kaza sannan aka yi kaza sannan aka yi kaza wannan ya nuna kenan ashe istiwa'i wannan istiwa'i a yana da ma'anoni da yawa kuma gwargwadon abin da ya zo da harafin jarrasa gwargwadon ma'anar da ake bashi in aka ce istawa ala ya daidaita akan abu aka kawo lafazin ala harafin ala mun san shi ko ma'ana ya daidaita bisa to suka ce wannan ba shi da wata ma'ana banda irtafa'a wato ya ɗaukaka wastaƙarra ya kuma tabbata shi ne ma'ana haka inda yake cewa sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi wato irtafa'a alal arshi ya ɗaukaka saman al'arshi kuma istaƙarra ya tabbata yaya yake ba mu sani ba amma haka ya faɗa mun gane istikrari da kuma mai uluwi yawa ya ɗaukaka saman al'arshi ya kuma daidaita amma nan cewa sun mastawa ilas sama'i sannan sai istawa ya daidaita za a ce ilas sama'i ko kuma malamai suka ce shi ma nan ana nufin haka amma tunda an ce ila ma'ana akbala wa ƙasada suka ce nan ana nufin ya fuskanci sama kuma wa ƙasada a nan wurin da yake da ila amma mai ala ba shi da wata ma'ana banda istiwa'i bi ma'ana irtafa'a wasu taƙarra nan amada ila sama'i ya a kuma wasu malamai suna cewa duk da hakan yana iya ɗaukar ma'anar shi ma istiwa'i ma'ana irtafa'a ila suka ce nan ila ɗin kuma bi ma'ana ala duk shi ma zai ɗauki wannan na fata fahimci wannan ma'ana dai ba rikici amma abin da ya kawo wannan magana shine me kafin wannan lokacin bai istiwa'in ba sannan sai istiwa'i wannan ya nuna ashe lafazin istiwa'i siffa ce ba ta zati ba ta fi'ili ce shi ne kawai abinda ake so ka fahimta a nan ƙara bayani allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa huwa alladhi khalaqa samawati wal arba fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh Allah shine halicci sammai da ƙasa sannan ya daidaita akan al'arshi. ko kaga tun ya ya sun mastawa alal arshi ya nuna kenan qabla khalqi samawati wal ardi lam yakun mustawiyan alal arshi kafin ya halicci sammai da kasan bai daidaita akan al arshi ba dama yana daga cikin maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin su wata rana an zo an tambaye shi akwai hadisin imran bin hussein da yake cikin sahihain ya zo wata rana wani ake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu labarin awwal hadal amr farkon wannan lamarin ina ji na taɓa kawo mana wani hadisi shine sai annabi sallallahu yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kana arshuhu ala Allah yana nan da lokacin da babu komai tare kafinsa akwai riwayar walam yakun shay'un ma'ahu akwai riwayar walam yakun shay'un ghairuhu amma wadda take sahihiya fiye da waɗancan shine walam kun shay'un qablahu yawwa kana Allah walam yakun qablahu Allah yana nan a lokacin da babu komai sai shi kafinsa ma'ana banda shi babu wani abu sai kuma yace wa kana arshuhu alal ma'i al'arshinsa kuma tana bisa ruwa kun ga wannan nuna me ashe al'arshin tana nan sannan sun mastawa alal arshi ma'ana al'arshin tana saman ruwa sannan khalaqa samawati wal arda kai ma khalaqa samawati wal arda sannan ya halicci sammai da ƙasa sannan kuma ya daidaita akan al'arshi ashe an sami halittar al'arshi shi yasa suka tattauna akan wannan abin halitta ne aka fara halitta kwata-kwata Allah mai fara halitta a duniya gwargwadon hadisai da suka zo abin da ya fi inganta daga maganganun malamai shine al'arshi shine aka fara halitta kafin a halicci alƙalami ai akwai hadisi ne muka taɓa kawo shi nan malamai suna kawo shi na cewa annabi sallallahu alaihi cewa awwala ma khalaqa Allahu alqalama qala lahu farkon lokacin da Allah ya halicci alkalami sai ya ce masa uktub maqadira alkhalaiq har wasu suke cewa farkon abinda aka halitta da wannan hadisin yana nuna Alkalami aka fara halitta wasu malamai suka ce a al'arshi shi ne farko me dalili suka ce wannan hadithin ana karanta shi ne awwala ma khalaqa sai zama awwala zarfiya ce ba mubtada bane yawwa da mubtada ne a ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalamu sai zan farkon abin da aka halitta shine alkalami to kun ga wannan mubtada da khabar ne in ko aka ce awwala ma khalaqa lokacin da Allah ya halicci alkalami qala lahu ya ce da shi kaza in ka karanta hadisin haka kaga bayan nuna cewa alkalami ya riga al'arshi wannan ita ce magana mafi linjaye kuma ibn taimi an ka karanta littafi yana da littafi da ya wajen shafi ya kusa ɗari akan wannan matsalar sunansa abin nan risalatu safadiyya as mujalladi biyu ne yana nan ka karanta hadithin imran ibn hussein shi kadai ya sharhi ya yi raddi ga masu falsafa akan me aka fara halitta wannan ba gun tsawaita akan wannan din bane da haka a dunkule abin da muke faɗa a nan shine a siffar istiwa'i sifa ce ta Allah nan aka yi ta sama din sun mastawa alal arshi ya nuna mai cewa da lam yakun mustawiyan alal arshi sun mastawa alal arshi shikenan abin da ake so ka fahimta mun gane yanzu yawwa sabanin shi yasa nan malamai suke cewa ya kamata a riƙa wa ɗaliban ilimi bayani su bambance tsakanin abubuwa biyu sifofi na Allah guda biyu al'ulu da kuma istiwa'i menene al'ulu ɗaukaka a sama kasancewar Allah yana sama wannan siffa ce ta fi'ili ko ta zati wannan ta zati ce cewa Allah maɗauki yana sama da zatinsa tun kafin ya halicci sammai da ƙasan dama a sama yake da ya halicci sammai da ƙasan abin da ya yi shine istiwa'i akan al'arshi mun fahimci wannan waɗannan abubuwan guda biyu daban-daban suke yauwa amma dama can maganar uluwi yana sama yana sama akwai wasu abubuwan da mutane sukan kasa fahimtar ana cewa Allah yana sama ko har wani lokacin har akan yi rikici ce dan me za a yi wa Allah bigire in an masa makani shi kuwa kana wa lam kun makanu yana nan tun kafin a yi makani dama haka ne ai lafazin makani lafazi da malaman ilimin falsafa da ilmin kalam su suka zo da shi daga baya Allah bai faɗi lafazin makani ba la nafiyan wala isbatan. bai tabbatar wa kansa ba bai kuma kore wa kansa ba ina ji mun shafa gani akan wani akwai wasu lafuzza da ake ce ma al alfazul mujmala mun taba zancen su anan ba sau ɗaya ba yawwa malamai suna cewa akwai lafuzzan da a dunkule suke ba san me ake nufi da su ba sai idan an tambayi mai su wanda ya fara magana da su sai a tambaye shi me kake nufi da kaza kamar lafazin jiki wani an tambaye shi me zati Allah sai ya ce jikin Allah sai a ce masa a'a ba haka bane lafazin jiki Allah madaukaki bai faɗe shi a Qur'ani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi a hadisi ba dangane da Allah a ce Allah jiki ne ko ba jiki bane babu la nafiyan ko korewa wala isbatan ko tabbatarwa shi yasa malamai sai suka ce irin waɗannan hakanan alhayyiz cewa ya kwashi wani bigire ko almakan yana da wani wuri duk waɗannan ba su Allah bai ce yana da shi ba bai kuma ce ba shi da shi ba mun fahimci waɗannan don haka sai malamai suka ce abin da ya fi zaman lafiya tun da abin da ya shafi zatin Allah da siffarsa gaibi ne to kar mu sa hankalinmu a ciki mu ce ya dace ya zama yana da kaza bai dace ba ya zama yana da kaza sai mu ɗauki iya abin da ya ba mu labari na siffofinsa na zatin da na siffar sai mu siffanta shi da su abin da bai ba mu labari ba kuma mu ce ba mu sani ba mun gane maimakon mu tabbatar ko kuma mu ce babu don haka kar mu ce Allah jiki ne kar mu ce babu jiki bane kar mu ce yana da wuri kar mu ce ba da wuri mun fahimci wannan ka'idar sosai za ka zauna lafiya dangane da ƙur'ani da hadisi in ka yarda da irin waɗannan za ka ga cewa baka shigar da hankalinka ka siffanta Allah da wani abu wanda ba shi ya ba da labari ba yauwa ina fata an fahimci wannan yauwa to a dunkule abin da yake faɗa kenan Allah subhanahu wataala lam yakun mustawiyan sun mastawa ashe ya nuna kenan wannan istiwa'i sifa ce ta fi'ili mun gane wannan yanzu yau ah, me ake nufi da sifar fi'ili sifa ce da take da alaka da mashi'ar Allah ma'ana ganin dama da irada da nufin Allah in ya so ya yi in ya so kuma ya bari amma duk siffar da ba ta da alaka da wannan to sifa ce ta zati kamar ilimi mun yi magana a wannan da ji da gani kaga wannan ba su da alaka da Allah ya ga dama ya ji ko bai ga dama ya ji ba ko Allah maɗauki a koyaushe mai ji ne mai gani ne amma maganan ya daidaita akan al'arshi tun da da babu al'arshin sai shi kaɗai Allah ya halicci al'arshin kaga ya nuna kenan a da kafin ya halicci al'arshin ya yake ba mu sani ba mun fahimci wannan wani kuma duk shi ba mu labari mun gane wannan yau akwai tambayar da wasu suke yin an zo irin wannan magana sai ah, to kafin ya halicci al'arshin da a ina yake hmm. Allah maɗaukaki shi ya san yadda yake cike nan kar mu sa kanmu ciki yawwa ba mu san yadda yake wannan iya abin da ya ba mu labari ne kuma gaskata maganganunsa da ya faɗa a ƙur'ani dangane da cewa ya halicci samai da ƙasa sannan ya daidaita akan al'arshi shi muke so mu tabbatar cewa tun da ya faɗi cewa akwai al'arshin kenan tana nan kafin sammai da ƙasa wannan kuma hadithin imran bin hussein zai fassara mana wannan sannan da ya halicci sammai ya halicci ƙasa istawa alal arshi sai daidaita akan al arshi wa kana arshuhu alal ma'i wannan shi ma a cikin alqur'ani yake yau al arshin nasa tana bisa ruwa wannan irin ruwa ne Allah shi ya sani duk waɗannan abubuwa na gaibi ne kar mu sa hankali a ciki amma in nassi ya bamu labari to a hir kuma mu karyata nassin nan ko masa tawili wannan shine zaman ka lafiya a wannan babi na fatan fahimta yauwa karka ce a ah, to wanne irin abu ne za a ce wai ba za a fahimce shi ba ai akwai abin da ya fi karfin kwakwalwarka wannan abun yana ciki baya cikin abin da kwakwalwarmu za ta iya ɗauka ya aila yake ya yake wajen kafi ya siffofinsa suke ya na zatin suke ya zatinsa yake ya siffarsa take tunda ba mu san wannan ba kar mu kutsa ciki ai na taɓa ba mu labarin wani da ya zo gurin sheikh ah, abdullahi bin mubarak malam abdullahi bin mubarak malamin imam malik ne mun san imam malik yauwa to malaminsa abdullahi ibn mubarak ɗaya daga cikin magabata tabi'ai ko tabi'an tabi'ai yana zuwa wata ran wani bawan Allah ya zo tambaye shi ce gashi kuna ta karanta mana hadisi cewa Allah madauki zai sauka a ƙarshen dare kaza da kaza sai ce kaifa yanzilu sai tambayi malamin ya Allah zai sauko ta yaya shine sai Abdullahi ibn Mubarak yace masa me yace kaifa huwa shi Allah ya yake ina tambayar ka sai shuru sai ce ban sani ba sai ce to haka yadda zai zo din ma ba mu sani ba mu da haka akwai abin da karka shigar da hankalinka ciki ba zancen ka ce a ai ni komai sai na ga kwakwaf ka ga kwakwaf a harkar ilimin duniya wannan yana da kyau zai amfane mu amma abin da ya shafi Allah maɗaukaki ba asalinsa ana gina shi ne akan me labarin da Allah ya bamu akan kansa a Qur'ani ko kuma wanda ya fi kowa sa a cikin mutane shine manzansa sallallahu alaihi wasallam in ya bamu a cikin hadisansa mun fahimci wannan yawwa to a takaice da yanzu al'ulu sifatu me sifatu zati ko walistiwa sifatu fi'ilin shikenan mun gama da wannan wa qawlihi da faɗin Allah madauki da yake cewa hal na illa an ya'tiyahumullah shin suna jiran wani abu ne in ba Allah ya zo musu ba hmm. ya tabbata Allah madauki zai zo fi zulalin min al-ghamami ah, wal mala'ikatu ma'ana Allah madaukaki da mala'iku za su zo ranar tashin alkiyama Allah subhanahu ta'ala zai zo domin hisabi yaya zai zo ba mu sani ba amma zai zo tunda ya faɗa mun gane to ashe sifatul itiyani ita ake magana anan yawwa sunanta al-itiyan al-itiyan shine zuwan Allah Allah madaukaki zai zo to wannan sifar sifa ce ta zati ko ta fi'ili ta fi'ili ce yauwa da a ce da'iman a cikin itiyani sifar itiyani ba ta rabuwa da zatinsa sai a ce sifatu zatin ce amma tun da wannan wani abu ne da zai aikata shi ranar tashin alkiyama a wannan lokacin zai zo wa bayi kuma ya musu hisabi yaya zai zo ba mu sani ba to tun da ya faɗa za mu gaskata kuma sai mu ce sifa ce ta fi'ili mai alaƙa da me hmm? da mashi'a mai alaƙa da mashi'ar Allah tana da alaƙa mun san mashi'a a kullum muna faɗa muna fassarawa mai alaƙa da ganin daman Allah ma'ana da in Allah ya so da kuma in ya nufa in ya nufa ya so ya aikata in ya so kuma ba zai aikata ba wannan shine ma'anan wato sifatu fi'ili mun gane wannan ayar ita ma sai ce wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah madaukaki wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi Allah man dauke yana cewa wa ma Allah haƙa qadri ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama shi ba ma'ana yadda Allah subhanahu ta'ala yake waɗannan mutanen ba su san alƙadarinsa ba ba su san ikonsa da girman ƙarfinsa da girman mulkinsa ba shi yasa suke faɗin abubuwa da dama a kansa ba su sani ba sai kuma yake kawo mana hujja akan cewa lalle ba mu san Allah din yadda ya kamata ba ba a girmama Allah haƙiƙanin girmansa ba domin shi girmansa shine me wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal ƙasa baki ɗayanta wannan ƙasa an aka ce ƙasa na nufin wannan duniyar da muke kanta to gaba ɗayanta qabdatuhu damkar Allah ce ma'ana haka Allah subhanahu ta'ala zai damke ta la ilaha illallah ma'ana kamar ka ɗauki shi sa har wasu riwayoyi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masamawatu wal ardu fi yadi illa ka khardalatin fi yadi fi yadi ahadikum sammai da ƙasa ba komai ba ce a hannun Allah illa kamar ƙwayar komayya ƙwaya ta komayya kamar ka ce ƙwayar dawa ko gero in ka sa ta a hannunka ya kake ji mecece ita to haka duniyan nan a hannun Allah subhanahu ta'ala ashe ba a san girman Allah ba hakikatan mun fahimci wannan shine ma'anar wa ma qadarullah haqqa qadrihi ba a girmama Allah ba a san girman Allah hakikani yadda yake ba dama fadin da muke cewa kullum a sallar mu Allahu akbar dinnan to ai so ake hararo ma'anar guda biyu ce a ciki Allahu akbaru min kulli shay'in zatan wa sifatan Allah sama yake fi komai girma duk abin da kake gani da girma girman nan na zati da kuma girma na ma'ana ai a Hausa akwai girma na ma'ana akwai kuma na zati ko girma na zati ana nufin hajimi in ana zancen size ko yawwa sannan kuma akwai girma na ɗaukaka shi kuma wannan daban to gaba ɗaya waɗannan guda biyun Allah maɗaukaki shi shine akbaru min kulli shay'in a zatinsa kuma akbaru min kulli shay'in fi sifatihi mun gane wannan ashe kenan duk abin da kake gani duk girman abu to Allah ya fi shi girma domin Allah maɗaukaki a ce ya ɗauki duniya da sammai da ƙasa kamar ka ɗauki ƙwayar dawa ne ko gero a hannunka ai kaga kenan girman zatin Allah ba mu san shi ba mun fahimci wannan yawwa da fata mun gane abin da ke nufi sai kuma yace was samawatu matwiyatun bi yaminihi sammai kuma anannade suke a hannunsa na dama kun ga kenan ashe girman na Allah madaukaki ya wuce duk inda kake tsammani duba fa samman nan iya abin da muke gani duniyan nan ranar muna bada misali da yadda Allah maɗauki ya sa ƙasar take haka a shimfiɗe duk inda ka je a shimfiɗe take ba za ka je wani wuri a ce ga mutum ya je ƙarshen duniya kuma ya faɗa ƙasa ba ya faɗa wani wuri can inda ba duniya ba duk inda ka je haka za ta ashin kuɗi kamar yadda za ka sami kiyashi ka ɗora shi akan babban masaki ya ta yawonsa kuma yana zagayawa yana dawowa ko haka muke to a wannan ma'ana saboda ƙanƙantar mu idan ka kwatanta da girman duniyar da ƙanƙantar ita duniyar in ka kwatanta da girman allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mu san yadda yake ba abin wato ya wuce da za sawara ko kowa sai ta tunani kawai hmm, to mu bashi iya haka kai imani da nassi ka saurara karka kutsa da hankalinka sai ka fada wani kwarin da bai kamata ka shiga ba mun gane yawwa to sai ce wa samawatu matsuwiyatun bi yamini nan wace sifa ake so a nuna mana yawwa qabdatuhu me alam me yasa aka sata a cikin sifatu alfi'li ba sifatu dhati ba yawwa saboda an ce qabdatuhu sai aka ce yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama kaga ran tashin alkiyama ba koyaushe ke nan a dawwama a zatinsa ba amma ran tashin alkiyama haka zai zo da ƙasa ƙasar gaba ɗaya da muke kai A kan tafi akwai hadithin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wata rana wani malamin yahudawa ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina da yahudawa da bisa yarjejeniya <clears throat> da tattaunawa da komai to a wani lokaci sukan zo su tambaye shi wani abu kuma har sukan ji irin abubuwan da aka rubuta a littafansu da suke karantawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan mutumin yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan wata aya a ƙur'ani ko kuma kai wani abu da yake da alaƙa da girman Allah subhanahu ta'ala wannan wa ma qadarullah haqa sai yake cewa abin da ya sani shine ranar tashin alƙiyama allah subhanahu wa ta'ala zai sa sammai da ƙasa sama wato akan isbu akan abin nan yatsu yatsa guda ɗaya akan yatsa haka ya kira wasamawati ala asba wal ardi ala isba ƙasa ma akan yatsa ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen hadithin abdullahi bin mas'ud yake cewa fa dhahika an sallallahu alaihi wasallama ta'ajjuban wa tasdiqan lil habri annabi sallallahu har yayi dariya dan yadda zancen ya bashi sha'awa kuma don ya gaskata wannan abin da wannan malamin yahudawan ya faɗa ma'ana abin da yake a cikin littafan nan nasu annabi sallallahu alaihi sai ya gaskata shi ya cewa haka ne mun fahimci abin wannan wannan hadisin yana cikin hadisan da malamai suke kafa dalili da shi akan tabbatarwa Allah madaukaki hannun nasa a tabbatar da kuma a ce akwai isba ya tun tunda ya zo nassi ne daga bakin yadda da manzo Allah sallallahu alaihi akan wannan abu kamar da wannan mutumin ya faɗa mun fahimci abun yawwa ba a inkari in fa ya zo wani lokacin ka san aka faɗi wani sai mutum ya ji wata kamar ya kyamaci ya ce Allah yana da kaza so nake in cire mana wannan abu kar ka kyamaci duk abin da nassi ya faɗa ba ka fi mai nassin lafazi da balaga da fasahar iya faɗin abin da ya dace ba kada ka bari a cewa kana kyamar ka ce Allah yana da kaza ba ruwanka in ya ce to ka yadda in bai ce ba ka yi kwakwale-kwakwale da hankalinka ka sa masa wannan ne matsala mun fahimci abun yawwa amma in ya zo a nassi to ka yadda da wannan nassin kawai ka ce amma fa ban san yadda na Allah yake ba shi ke nan karka kwatanta da irin naka mun fahimci abin hmm. an gamsu koko dai akwai rikici hmm. wannan abin za ka gan shi a littafan malamai da yawa a babin aƙida ana ta nanata ana ta magana saboda me rikice-rikicen da aka yi akan wani abin suna da yawa in ka karanta eh, rubucen malamai a baya saboda kasancewar an samu waɗanda suka karanta wasu abubuwan saɓanin wannan suka ginu a kansu a lokacin da malamai suka zo suna bayyana wa gwargwadon ƙur'ani da suna suka ji ana ta rikici sai ce a kaga wancan malamin ba na Allah ne ya yi wa Allah makani ya ce Allah yana da gaba yana da kaza yana da kaza to sai kuma ma har a faɗi abin da bai faɗa ba irin sharrin da aka yi wa ibn taimiyya wata rana a sham aka samu wani muna jin wani ibn batuta ko wasu malamai suna faɗin cewa akwai wani ibn batuta a rahal mai yawan tafiya rahala ne ma'ana matafiyi ne yana yawan tafiya gari gari ya je ya dawo to shine wai yake ya zo rubuta a littafinsa cewa wata rana ya je eh, garin da ibn taimiyya yake zaune ya same shi yana darasi a masallaci akan mumbari wai yana kwatanta istiwa in Allah wasu ya ce Allah yana zama akan al'arshi kamar zaman nan nawa a kan wannan ake ta dangana yanzu har yanzu akwai masu karanta wannan su zagi ibn ce ibn taimiyya ya kwatanta Allah da siffa irin tasa to wannan asali maganar karya ce ibn batuta bai je inda wannan garin ba ma sai bayan rasuwar ibn taimiyya don haka ba su haɗi ma baballanta na a ce ya gan shi da wani abu to waɗanda suka san tarihin su za su gaya maka wannan kuma sannan ibn timiya duk littafansa babban abin da yake nafi yake korewa shine irin waɗannan maganganun a sawa Allah wata sura ko jiki a kwatanta shi da wani abu ya hana wannan ya kawo nassoshi daga qur'ani da hadisai da suke hana wannan babban abin da ake jin zafinsa a kai shine abin da Allah ya faɗa ya ce eh haka yake da Allah ya ce kuma Allah ya fi mu fahimtar abin da ya cancanta mu dangana masa yanzu wannan laifi ne ko ba laifi bane ba laifi bane yauwa da dai Allah ya faɗa a ƙur'ani ba za ka zo ka ce kai anya kwa a ce Allah yana da hannu to an Allah ya ce yana da hannu shi kuma shi ne Allah kai kuma ba ka yi ne Allah ne kuma ba ka ga Allah nan Me me naka na ƙaryata maganar Allah kuma da ya ba da labari akan Allah haka hmm? ga magana bata taso ba ya kamata ka gaskata kawai abin da aka ce maka shi ne. duk abin da muke karanta a ƙur'ani ko a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na gane da wannan irin sufofin to mu ce na Allah daban in mun ji sunan yayi kama da irin namu kenan an ce hannu an ce yatsa sai ka ce a ah, to ana nufin hannu irin namu yatsa irin namu sai ka ce a'a hannu irin na Allah yatsa irin na Allah yadda Allah ya faɗa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda kana da ji Allah yana da ji kana gani Allah yana gani kuma in an tambaye ka ganin ka irin na Allah ne kowa zai ce maka a'a ko kowa ka tambaye shi ganin sa irin na Allah ne zai ce a'a ganin Allah daban jin Allah daban to haka nan irin waɗannan sufofin suma sai ka faɗe su yadda Allah ya faɗa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ka ƙaryata su wannan shine zama lafiya yawa to anan yawmal qiyama ita ce ta nuna mana maganar damƙaɗin cewa sifa ce ta fi'ili ba sifa ta zati ba yawwa hakanan kuma matsuyatun bi yaminihi wannan matsuyatun shi ma yana da alaka da yawmal qiyama din mm. yace wa ta'ala ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu bi yadayya menene ya hana ka Allah ne yake gaya wa shaidan yake tambayar iblis ma mana'aka me ya hana ka an tasjuda kayi sujada liman khalaqtu bi yadayya kayi sujada ga abin da na halicce shi da hannaye na biyu mun ga cewa biyadayya. matsalar mutum bai iya larabci ba kenan in an bai san bambancin yadda ya yadayyan ba sai an fassara ma ko an ce yadda guda ɗaya kenan to ya yadayya ana nufin guda biyu tunda Allah ya ce guda biyu ashe kenan yana nufin yadda hannu ne na hakika amma ba irin namu ba irin nasa shi ya sanya da nasa yake mun gane wannan yawwa to amma nan tambayar ita ce wannan ayar mun karanta ta a baya a siffar zati ko siffofin zati don hannu sifa ce ta zati ba sifa ce ta fi'ili ba to me yasa aka kawo ta a cikin sifar fi'ili ana sifatun me alkhalq hmm? na yawwa sifar khalq ne ana magana ne akan sifar halitta yau domin Allah maɗaukaki kaga halittar da yawa annabi Adam ai ba tun fil azal bane sai dai ya halicci sammai ya halicci ƙasa sai kuma ya halicci annabi adam ya kera shi daga ƙasa daga yumɓu na ƙasa ɓangaren duniya ya halicce shi kuma sai ya kira ya ce biyadayya da hannuna guda biyu kaga wani hannuna sifatun halkin ake faɗa mun gane sosai yauwa tayyib Allah sa ana fahimtar da ni yace wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madauki da yake cewa wa katabna lahu fil alwahi kuma muka rubuta masa a cikin alluna min kulli shay'in na kowanne abu wa ake magana annabi Musa ko annabi Musa alaihi salatu Allah na bamu labari akan sa cewa ya rubuta masa at-taura da alwahi yawwa fil alwahi a cikin alluna at-taura haka dama Allah madauki ya saukar da ita sabanin alqur'ani alƙur'ani ya sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama munajjaman mai munajjaman hmm? yanki yanki yauwa a sako wata aya yau sura guda gobe wata sura wata ran wata aya wata ran kuma wasu ayoyi adadi mai yawa sai a ɗauke su a sa a wata sura da allah maɗauki haka ya tsara ya zaɓa kamar yadda alƙur'ani yake ɗin a hannunmu yanzu to akan tsawon shekara nawa 23 wato rayuwar annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a taura Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ita ne jumlatan wahidatan lokaci guda haka aka rubuta ta akan alluna kuma shi ma ya tabbata cewa Allah madaukaki ya faɗa shi ya rubuta ta da hannunsa kamar yadda ya zo a hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taura Allah ne rubuta ta da hannunsa ya bai wa annabi Musa a cikin allo mun gane wannan yawwa shi ma ya aka yi wannan ba mu sani ba amma Allah ya ba mu labarin cewa ya kira annabi Musa tsoro sai na kuma ya ba shi wannan alluna akwai attaura a cikinsu mun gane wannan yawwa to nan da yake cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in sifar mai ake magana anan hmm? kitaba yawwa Allah madaukaki ya rubuta yawwa kun ga wannan nassi ne dangane da cewa Allah ne ya rubuta attaura ko dangane da cewa kuma da hannayensa guda biyu shi kuma a hadisi ya tabbata kataba Allahu bi yadihi mun gane wannan amma cewa alkitaba din ita kadai ba tare da cewa bi yadihi ba nasin qur'ani ne muna fahimtar abin sosai yau dan ka gane wannan karka ce wani gaba daya qur'ani ko kuma wannan hadisi yawa yace fil alwahi min kulli shay'in yace mun rubuta masa kowanne abu wannan ya nuna cewa shari'ar annabi musa alaihissalatu ita ma shamila ce shari'a ce mai faɗi an faɗi abubuwa da hukunce-hukunce ko wadda take hannun yahudu yanzu duk da sun gurɓata ta in ka duba za ga shari'o'i ne da yawa a ciki shi yasa da suka tashi sharhinta suka yi sharhin rubuce-rubuce da yawa kamar littafin su da ake cewa talmud wanda suka yi sharhin wannan abun a ciki mujalladi goma sha bakwai yanzu sun mai da shi ma talatin za ka ga cewa kasashe zuwa suka yi kashi zuwa kashi shida kuma kowanne babi babi ne na fiqihu akwai babin aure akwai babin eh, jinayat abin ya shafi abinda za a yi a kotu mutum ya je wani ciwo ga yadda za a yi waɗannan abubuwa harkar aure harkar mai duk suna nan a ciki da harkar kasuwanci duk harkar fiqihu wannan nuna kenan ashe shari'ar annabi Musa mai fadi ce kamar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma an shafe ta daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai halatta wani ya aiki da wani littafi baban da alqur'ani yace wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madauki da yace ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan yayin da Allah madauki ya bayyana wato ubangijin annabi musa ya bayyana liljabali ga wannan dutse alahu dakkan sai allah sa shi niƙaƙƙe ma'ana sai dutsen ya niƙe baki ɗaya wannan mai magana a kansa makon da ya gabata ko a siffar kalam a lokacin muka yi maganar amma nan wace siffa ake so a gaya mana yawwa sifatu tajalli at-tajalli shine sunan sifa din yawwa tajalla kuma fi'ili madi ne yawwa ya tajalla shine fi'ili mudari hmm. to allah maduki ya bayyana ya ya bayyana ba mu sani ba amma siffar cewa ya bayyana wani abu na hasken zatinsa ga wannan dutse har dutsen ya kasa iya haƙuri sai da ya ruguje gaba ɗaya saboda ba zai iya ɗaukar a ce ya kalli Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan kuma sakamakon menene lokacin da annabi Musa ya roƙi ubangiji ya ce rabbi arini anzur ilaika ya Allah nuna mini in ganka mana shine Allah madauke ba annabi Musa amsa ya ce lan tarani ba za ka gani ba walakin zuri ila aljabali amma ka duba wannan dutsen na tsuri sai na fa in istaqarra makanahu in ya tabbata ya tsaya a inda yake fa sawfa tarani to zaka gani shine sai aka yi wannan kuma falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqan annabi musa shi kuma ya fadi nan a sume dan ya nuna mana tabbacin cewa a duniyan nan babu dan adam da idansa guda biyu da suke da karfin da za su iya kallon zatin Allah subhanahu wa babu shi yasa wagana tabbatacciya ita ce duk duniya babu wani annabi da ya ga Allah subhanahu ta'ala da zatinsa babu da wannan idan guda biyu a ina ji mun taba zancen nan akwai maganganu da malamai suka akan shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai ga Allah ba akwai ruwayoyi da suka zo daga sahabbai suka saba akai ibnu abbas musamman da aisha radiyallahu anha aisha ta ce duk mutumin da ya gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to ya kirkiri ƙarya dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ji aisha radiyallahu anha ibn abbas kuma aka ruwaito gare shi cewa ra'a muhammadun rabbahu shi kuma ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa to kun ga za ku ce an yi sabani ko al-imam ahmad bin hanbal yayi tawfiki yasa abin ma'ana sabanin ibn hanbal ya kore shi ya ce domin riwayar sahihiya da aka ruwaito daga ibn abbas ita ce wadda take cikin sahihi muslim cewa ra'a muhammadun rabbahu bi fu'adihi a wata riwayan bi qalbihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da zuci da zuci ya ganshi yawwa wannan riwaya ita kuma ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga ubangijinsa a zuci amma da ido a nan duniya bai ganshi ba mun gane wannan wannan kuma ita ce magana ingantacciya hmm. to mun yi magana ganu akan tauhidi ko wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukaki inna Allah yaf'alu ma yasha Allah madaukaki yana aikata abin da ya so ya fa'alu ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya so wannan kun ita ma sifa ce ta me ta fi'ili yawwa Allah yana aikata duk abin da ya so hmm. kuma kun ga da ya shi yasa ya kawo lafazin ya fa'alu yana aikata domin dama muna zancen sifofi ne na fi'ili wannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani a duk inda aka ce Allah ya yayi kaza yayi kaza ka iya dangana cewa Allah subhanahu ta'ala ya sifantu da sifa kaza hmm. sai dai idan la dullu ala al-kamalil mutlaq hmm. wannan shi kuma mun yi sa ba a ma Allah wani suna ko wata sifa sai abin da ya zo a nassi yawwa amma akwai abubuwan da yake yukhbaru biha anillahi tabaraka wa ta'ala wanda ake ce ma babul ikhbar ina jin dubin zancen nan wani lokaci cewa akwai babul asma'i akwai babu as-sifati akwai kuma babul ikhbari hmm. babu al-ikhbari awsa'u min babi al-asma'i was-sifati wa babu as-sifati awsa'u min babil asma'i suna cewa wannan abubuwan duk abin da yake suna ka sa mashi suna ka ce wannan Allah ne in Allah bai sawa kansa suna kaza ba karka bashi suna kaza hakanan sifofin Allah subhanahu ta'ala za a iya ishtiqaqin siffa daga suna amma ba istikakin suna daga siffa mun gane yawa shi yasa siffa ta zama ta fi faɗi akan suna sannan akwai kuma ba da labari akan Allah maɗaukaki da abin da yake ba suna bane ba siffa bane kamar al-mawjud Allah yana nan kun ga wannan ko babu wani suna a cikin alkur'ani sunansa al-mawjud da sunan da zaka iya cewa wannan suna ne na Allah al-mawjud ko yawwa amma kuma mun san Allah din yana nan to sai ka ce min babil ikhbari anillahi ta'ala shine al-wujud yawwa amma ba sifa ba tunda bai zo nasan a sifa ba bai zo nasan a babin suna ba to ku hakuri da wannan wata ran yi maganar yadda za a fahimce ta musamman dai ga ɗaliban ilimi sai tambaya ta 62 mu ji na hadisai da za mu iya gama su duka yau ba matsala ko na'am ما مثال sifatil af'ali من السنة نعم مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا نعم حين يبقى ثلث الليل الأخير وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث في حديث الشفاعة فيأتي فيأتيهم الله في سورة فيأتيهم الله في سورته التي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة فافهم وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي نعم إن رحمتي تغلب غضبي وفي حديث احتجاج آدم وموسى قال آدم يا موسى استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده فكلامه تعالى ويده صفتا ذات وتكلمه صفة وتكلمه صفة ذات وفعل معا وخطه التوراة وخطه التوراة صفة فعل وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وغيرها كثير wannan kuma yanzu zai mana magana akan siffofi na fi'ili daga sunna mun ji siffofin fi'ili daga alkur'ani ko bari mu sauri mu kai ga karshen su insha Allah yace mithlu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam misalin fadin manzo Allah sallallahu da yake cewa yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya ubangiji mu yana sauka a kowanne dare zuwa daidai saman saman nan ta duniya ma'ana sama mafi kasa yawa kamar sama ta ɗaya kenan hina yabqa thuluthul laylil akhir a lokacin da sulusin dare na ƙarshe shi kaɗai ya rage ma'ana lokacin da sulusin dare na farko ya tafi na biyu ma ya tafi to a sulusin dare na uku kaga yanzu in muka kasa dare kashi uku nawa magariba take shiga shida da ɗan kaɗan ko kusa da kwata haka yawa subahi kuma shida da ashirin da biyar ne ina jin ko ko kusa da haka yawa to kaga idan ka kasa wannan awoyi nawa kenan awoyi goma sha biyu in ka kasa shi uku kaga kana da awa hudu to lokacin da awa takwas na farko suka wuce karfe nawa kenan wajen biyu kenan ko yauwa kafin lokacin da za a yauwa in an kasa kashi hudu za a kashi uku kaga wajen ɗaya da wani abu to a lokacin nan fulufi na karshe shi kuma ya fara daga ɗaya da wani abu zuwa lokacin da a ba ɗaya ba kai ko biyun dai yauwa yauwa shine lokacin da za a sami wato waɗancan awa hudu na farko zuwa biyar da wani abu to wannan lokacin allah subhanahu wa ta'ala yana sauka nan kasancewar hadithin abin da yake so ya magana kawai a kai shine abin da ya shafi siffar sauka din shi ya sa bai cika mana hadithin ba rahama ce a cikin wannan hadithin da allah maɗauki ke nuna mana rahamarsa yana saukowa ne saboda tausayin da yake mana ina mai neman gafara a gafarta masa ina mai neman roƙi wani abu na alheri a yi masa ina mai neman mai istighfari a gafarta masa ina mai kaza a bashi a lokacin ku duba ku ga rahamar Allah shi da kansa fa yake neman mu ina mai kaza a bashi mu kuma lokacin muke share baccin mu ko mm. da kuma kamata ya ce a lokacin muna da alaka da Allah a wannan lokaci mu tashi muna na filfilin dare yadda za mu dace da zuwan ubangiji mu subhanahu wata'ala kuma in an zo maganar siffofi sai mu koma abin da abdullahi bin mubarak ya yi in an ce ya yake sauka sai mu ce ba mu sani ba kamar yadda ba mu san yadda zatinsa yake ba hmm? yauwa muna fahimta ko yauwa wanda aka ce maka girmansa zai ɗauki duniyar a hannu kuma aka ce maka zuwa ai kaga ba ka iya saboda yadda zai zo ba ko ba haka ba ba wani abu ne da zai yi ya san yadda wannan zuwa na nasa yake shikenan ba ruwanmu da kutsawa a ciki amma cewa zai zo to lalle zai zo amma nan ka'ida ce sananniya Allah subhanahu wa ta'ala mubayinun lil alam wato daban yake an ce mubayin ana nufin Allah madaukaki daban wannan duniyar daban ba a cikin wannan duniyar yake ba ballantana wani ya ce shi ma zai zama shi wata rana wani ma ya ce zai zama shi wata rana babu yauwa Allah madaukaki ya fi karfin wannan irin abu Allah kiyaye mu yauwa to mu gama mu kyale wannan zance وقوله وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة هكذا فدين الله النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم حديث الشفاعة حديث أن الشفاعة الكبرى وأن متى ذا سزوغ النباوة النبي آدم إبراهيم nuhu sannan ibrahim sannan musa isa sannan kuma su zo ga annabi muhammad sallallahu a zo a roki ubangiji ya yanke hukunci a yi hisabi to a cikin wannan hadisin dogo akwai fayatihimullahu fi suratihi sai ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya zo wa mutane fi surati hillati ya arifuna a surar da su suka sani fa sai ya ce ana rabbukum ni ne ubangijinku fa yaquluna anta rabbuna sai su ce kai ne ubangijinmu wani hadithin yana da tsawo a ciki kafin wannan lokacin ko kafin faɗar wannan magana akwai inda wasu ko al'amana Allah maɗaukaki zai suranta wasu abubuwa daban su zo wa mutane su ce su ne ubangiji su ce a'a ba kai ne ubangiji mu ba mu yadda ba kai ne ubangijin mu ba har sai Allah subhanahu ta'ala ya zo musu da yadda ya so bayin Allah su ganshi sannan kuma sai ya ce eh ni ne ubangijin ku to wannan abin da shine malamin sai yake cewa wa na'ani bi sifatil fi'li huna abin da muke nufi da siffar fi'ili a nan shine al-itiyanu shine siffar itiyan zuwan Allah din cewa Allah ba mun karanta a Qur'ani ba hal yanzuruna illa an yatihumullah to ga tafsirinsa a cikin hadithi shine wannan hadithi din cewa Allah madauki ran tashin alƙiyama zai zo domin yanke hisabi yace las surata ba ma nufin sura lafazin sura ba shi yake nufi ba mun gane wannan yawa duk da shi yasa yace fafham ka fahimta kai mai karatu karka je ka ce surar Allah mun gane wannan yau yana nan yana zancen wato magana ne akan itiyani duk da cewa akwai hadithin ah, bukhari da muslim shi kansa wanda akwai lafazin surar amma abin da yake nufi ithbati wujudi sura min haithu hiya sura ba kaifiya ba banda kaifiya kawai cewa Allah maɗaukaki yana da hakika kamar yadda muke cewa Allah zatin Allah yawa yadda muke cewa yana da zati to yana sura irin tasa shi ya san yadda take ba mu sani ba in gane wannan to amma anan abin da yake so ya faɗa shine maganar itiyani fa ya'tihimullahu Allah ya zo musu shi ba mun gane wannan yace wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha yaqbidu yawm alqiyamati al-ardh ranar tashin alkiyama Allah zai damƙi ƙasa baki ɗayanta wata kunu samawatu bi yaminihi sammai ma ta zama a hannunsa thumma yaqulu sannan yace ainal maliku a yace kai anal maliku ni ne sarki yawwa ya ni ne sarki har a ranar ƙarashin hadisin shine zai tambayi aina mulukun duniya ina sarakunan duniya a lokacin nan abinda Allah maɗauki zai tabbata zai faɗa kenan kuma ya zama babu amsa sai zama Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shine sarki mamallakin komai da komai da kuma kowa ɗan tashin alkiyama zai tabbatar da wannan kunga wannan shi kuma ya nuna mana me wancan hadisin na wa ma qadar aya kai wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi to shi ma ga tafsirin sa a hadisi mun fahimci abin yawwa cewa Allah zai damki sammai zai damki ƙasa da kuma sammai wato a hannunsa ranar tashin alƙiyama Allah kuma shi ya san yadda abin zai kasance ya ce wa ƙaulihi sallallahu alaihi wasallama da faɗin Allah madaukaki lamma khalaqa Allahu khalqa yayin da Allah madaukaki ya halicci halittu kataba bi yadihi ala nafsihi ya rubuta da hannunsa akan kansa shi me yasa ya ce inna rahmati taghlibu ghadabi bai ce annaba saboda nan kataba ala nafsihi ana nufin rantsuwa ne yau kamar ya rantsi ne ya rubuta ya wajabta wa kansa shi ya dora kansa Allah madaki babu mai dora masa wani abu sai da shi ya dora ma kansa ma'ana saboda shi baya saba alƙawari in ya ce kataba ala nafsi ai aujaba ala nafsihi shi ya wajabta wa kansa me ya wajabta wa kansa inna rahmati taghlibu ghadabi wani bawan Allah daga cikin malamai yana cewa babu hadisi daga cikin hadisin da ke sawa mutum wato samun fata mai kyau dangane da Allah irin wannan hadisi domin Allah maɗuki ya yanke hukunci cewa yi inna rahmati ta ghalibu ghadabi cewa rahamata tarin jayi fushina in ji Allah ma'ana duk yadda Allah maɗuki ya fushi to rahamarsa ta fi ƙarfin wannan fushin nasa ma'ana inda kwatantawa za a yi faɗin rahamarsa ta fi ƙarfin faɗin fushinsa kamar ka ce fushinsa kaɗan ne rahamarsa kuma mai yawa in ya fushi da ku saboda laifuka da kuke yi to kuma in kuka risina kuka koma gare shi kuka roƙe shi kuka yi kuka Allah madaki shi kuma sai ya ji ƙanku sai ya muku rahama baki ɗin kuka ashe hakika Allah su wanta allah tausayin mu yake kuma mai rahama ne hmm, Allah ya ƙara mana rahamarsa ya ce wafi hadisi tijaji adamu wa Musa a cikin wani hadisi ne shi kuma nan zamu ji aka yi jayayya ko tattaunawa tsakanin annabi musa da annabi adam wani zai ce to ya aka yi haka tunda annabi adam dai ya kare ya mutu tuntuni tun kafin a yi annabi nuhu tun kafin a yi ibrahim a yi zurriyar banu isra'il a yi annabi ishaka ishaka ya haifi ya yaƙubu ya haifi ya'yan nan goma sha biyu har su tafi misra a cikinsu karni karni har a samu annabi musa a cikin dangin imrana Eh, eh, abin nan kai dangin eh, yaƙub yawwa domin mahaifinsa shine imran kun ga tun kafin wani lokaci annabi adam ya rasu wani zai ce to ya yi wannan abu to wannan hadisi shi mana cikin hadithai na abinda Allah maɗauki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labari dangane da rayuwa ta barzaku me ce rayuwar barzaku rayuwar da ake bayan duniya kafin tashin kiyama yawwa to duk abin da ake ko a barzaku. ba irinsa ɗaya da rayuwar duniya ba don haka ba abu ne da zaka ce sai ka kwakwalo hankalinka ya yadda ba magana ce ta kamar da Allah madauki mu labarin yayi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi a cikin wannan hadisin ba an gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabawa ba a can a sama ta ɗaya haɗu da wani annabi ta biyu ma haka ko har zuwa ta bakwai ya haɗu da annabawa to irin ta ce wannan abu ya faru me ya faru ga hadisin na rubuto shi a kammale saboda can din ba a cike yake ba don mu ji shi Uh, umar bin khattabi ya arwato wannan hadithi da gunsa nan akwai ruwayan abu huraira radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qala musa alaihi salam wata rana annabi musa yana sai yake cewa ya rabbi ya ubangiji abuna adam alladhi akhrajana wa nafsahu min aljannati yace kai aina adam ina adam ina annabi adam yake wannan baban namu da ya fidda mu kuma ya fidda kansa daga aljanna ai musa kisar annabi adam yadda aka yi suna aljanna shi da matarsa hawa aka ce kar ci bishiyan nan suka ci kuma suka Allah madauki ya koro su suka dawo duniya bayan suna cikin aljanna wannan ita ma akwai maganganu da yawa a tsakanin malamai wacce aljanna ce aljanna jannatul khuldi ce magana sahihiya ita ce aljanna ce yawwa wasu sai ce a to ai Allah ya ce an shiga ba a fita wannan magana ce ta kokarin kwatanta hankali da ayoyi yau Allah ne ba mu labarin wancan kuma shi ba mu labarin wani yau cewa annabi adam alaihi salatu wasalam da suka yi wannan abu Allah subhanahu ta'ala ya fidda su su dawo duniya sai sun yi aiki masu ci abinci bayan kwacan ga daɗi nan to wannan abun shi ne annabi Musa wata ransa sai yake cewa wai ya aka yi nema aka fito da mu daga duniyan nan ai annabi adam shi ya mana wannan sababin sai ya tambayi Allah ce ya Allah ya aka yi ne wannan abu annabi adam ya yi mana haka faƙala lahu sai Allah maɗauki ce masa a bari a nuna maka shine Allah maɗauki ya nuna masa annabi adam aka ɗauko annabi Musa aka haɗa su da annabi Adam su tattauna kamar Allah ya ce je ka tambaye shi da kanka yawwa to shine ya tambaye shi wani hadisi sahihi ne Bukhari da Muslim da sun rawaito shi yawwa faƙala lahu sai ya ce da shi anta abuna adam kai ne babanmu adamu qala na'am yace yi eh, ni ne qala sai yace tallazi khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa 'allamaka al-asma'a kullaha wa amara mala'ikatahu fasajadu laka yace kai ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce ka da hannunsa kuma sannan ya busa maka wani abu na ruhinsa wato na ruhin da ya halitta don halice ka da shi a kuma sannan ya ilmantar da kai sunayen abubuwa din nan kuma ya umarci mala'iku su maka sujada na'am sai ce eh, ni ne ni ne ba wani bane qala sai annabi Musa ya ce masa fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka min aljannati to me yasa me yasa ka fidda mu da kanka ka fidda mu daga gidan aljanna bayan ku muna cikin aljanna mm a ah, qala lahu adam sai annabi adam yace man anta kai din kuma waye to <laughs> qala sai yace ana musa sai yace ni ne musa qala sai annabi adam yace anta nabiyyu bani isra'il kai ne annabin bani isra'il wannan ya nuna Allah maɗauki yana ba annabawa a rayuwarsu ta barzako labarin abin da ke gudana a duniya tunda ya ba shi labarin an aiko annabi Musa zuwa ga banu Isra'il mun gane yawwa sai ce kai ne annabin banu Isra'il allazi kallama Allah min wara'i hijabin wanda Allah ya yi magana da kai ta bayan hijabi ai annabi sallallahu annabi Musa Allah ya magana da shi ko yawwa wa kallama Allah Musa takliman yawwa laisa bainaka ko lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi wanda bai kuma sanya wani manzo tsakanin ka da shi ba a wata riwayar istafaka bi risalatihi wa bi kalamihi ya zabe ka da manzanci kuma da magana ya maka magana ba tare da wato wani, manzo ko mala'ika an turo shi ya maka magana ba cewa Allah madauki ya magana da kai mushafahatan qala na'am annabi musa sai ya ce e haka akai. qala sai annabi adam ya ce fa hal wajadta fi kitabillahi anna dhalika ka'inun qabla an ukhlaq yace shin ka samu cewa ka samu a littafin Allah cewa wannan abun zai faru tun kafin halice ne? ko ba haka ko baka samu ba qala na'am annabi Musa ce yi na'am kwarai Allah ya rubuta tun kafin halice ka kai annabi Adam duk waɗannan abubuwan ma'ana da nawa da naka duk Allah ya rubuta kafin a halice mu haka ne ko ba haka ba ya ce eh sai annabi adam ya ce falima talumu ne fi shay'in sabaka min Allah fihi alqada'u to me yasa kake zargi na akan wani abu wanda yake abu ya riga ya gabata qada'i hukuncin Allah ya gabata kaddarar Allah ta gabata a kansa tun kafin a halice ne me yasa kake wannan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada labarin sai yake cewa fa hajja adamu musa sai annabi adam ya linjaye musa a wannan jayayya iya ƙarshen hadithin ke yauwa abinda mai littafin ya kawo mana ya iya shafi inda faƙala adam ya musa istafaka allahu bi kalamihi ko allah ya zaɓe ka da maganarsa kawai shi yasa ya kawo mana cewa allah maɗauki ya yi magana da annabi musa a wannan lokaci a lokacin da aka halicci annabi musa a lokacin da aka mai da musa annabi lokacin ne allah ya magana ashe kenan kalamin allah a nan sifa ce ta fi'ili mun gane domin ba fil azal Allah ya magana da annabi Musa ba a lokacin da aka samu annabi Musa shi ya kawai dalilin kawo mana wannan hadisi ne wannan hadisi yana cikin hadisai da malamai suke tattauna a kansu a babin imani da kaddara la'alla za mu dawo mu sake jinsa in muka zo babin kaddara sai suke tattaunawa shin wasu malamai ko in ce kai wasu firkoki da suka bantare daga bin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi suna cewa ashe wannan hadisin dalili ne na cewa mutum zai iya kafa hujja da kaddara cewa kawai yayi abin da ya ga dama kawai in an tambaye ka ce a Allah ya riga ya rubuta tintin za a iya fahimtar wannan daga wannan hadisin malamai sai suka ce a wannan sam ba haka bane ai annabi Musa ya tambayi annabi Adam ne ba a kan zunubin ya tambaye shi ba a kan musifar fita daga aljanna musifa ce ta dame shi damuwa ce ta dame shi ya aka yi aka fi mu daga aljanna mun gane wannan yawwa sababinta shine annabi adam amma tunda annabi musa ya san cewa ba a tuhumar mutum akan zunubin da ya yi shi kuma allah ya gafarta masa tunda yana nan a rubuce allah maɗauki ya ba mu labari a lokacin sun ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam wata eh, rahamna. wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ko fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin sai me fataba alaihi nan zance ya kare yawwa Allah madauki ya karɓi wannan kalmomi daga ubangiji Su ne aka fasara a suratul a'raf cewa Allah eh, annabi adam eh, annabi adam kai ya karɓi wannan kalmomi daga Allah subhanahu wa ta'ala kalmomin sune rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangiji mu hakika mun zalunci kawunan mu kuma in baka yi mana gafara ba baka yi mana jin kai ba to za mu zama cikin masu hasara shikenan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin su ne waɗannan kalmomi fataba alaihi sai Allah maɗauke ya karɓi tubansa wanda duk zunubi aka gafarta masa to ba a tuhumarsa kuma koran tashin alkiyama baya wannan zunubin baya cikin zunubin da za a tambaye annabi adam me yasa ka ci kaza tun da Allah ya bamu labari a Qur'ani cewa an gafarta masa to ashe kenan annabi Musa ibn Jami'a yake cewa ibn Musa alaihi salatu wassalam ya san wannan ka'idar cewa an mutum ya laifi aka gafarta masa ba a tuhumarsa don haka Musa ba jahili ba ne. tambayar da yin shine me yasa ka fidda mu yana tambayar sa ne akan musifa shi yasa malamai suka ce ana hujja da kaddara a musifa amma ba a hujja da kaddara a zunubi me bambancin wannan da wancan ma'ana ba za ka je ka yi zunubi bayan Allah ce kada ka yi sai a zo a ce me yasa kai sai ka ce Allah ne kaddara wannan ba hujja bace Allah zai kama ka kuma ya maka azaba da wani amma idan ka kafa hujja misali sai aka ce ba ka misali tunda kake a duniya ka yi aure shekara da shekaru baka samu ɗa ba rashin ɗa menene musifa ne da za a tambaye ka me yasa baka samu ɗa ba sai ce haka Allah ya kaddara to wannan magana daidai ce mun fahimci wannan ya aka kai hatsari a motarka haka Allah ya kaddara wannan shi ma haka misali musamman in ba laifinka bane wani ne ya zo ya sabbaba maka wannan din amma in kai ne kai laifi to baka zuwa kuma ka ce a haka Allah ya kaddara yau kai ne ka kirkiri abu da kanka kai domin an baka zabi kai kaza kuma ko kanka bar kaza na fatan fahimci wannan yau to wani hadisin na faɗe shi ne saboda kada a fahimci wancan irin fahimtar da wasu suka yi a kansa hmm, za mu zo kansa insha Allah in muka zo maganar eh, imani da kaddara yau wato sai malamin yake cewa fa kalamuhu ta'ala wa yaduhu sifata zati da maganar Allah da hannunsa duka siffofi ne na zati mun gane wa takallumuhu amma maganar da yayi da annabi Musa takallama fi'ili ne madi ko yana nuna ma'ana maganar da aka yi ta a lokacin da aka yi ta akwai wata ka'ida da malamai suke faɗa akan wannan babin la'alla ɗaliban ilimi sun taɓa ji mun ambace ta wani lokaci siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke na fi'ili waɗannan da muke gani kamar kalami cewa Allah maɗauki ya yi magana da annabi Musa suna cewa ƙadimatun nau'i hadithatul ahadi nau'inta nau'in maganar asalin jinsin nau'in magana ƙadima ce ma'ana tun fil azal take Allah maɗauki yana magana tun fil azal amma ahadin magana ɗaya-ɗaya kun magana da Allah ya yi ya yi magana da annabi adam ya yi magana da annabi musa ya yi magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin maganan nan da aka yi da annabi adam a wani lokaci aka yi lokacin da aka lice annabi adam ko maganar da aka yi da annabi musa ita ma lokacin da aka samu annabi musa aka aiko shi annabi maganar da aka yi da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba lokacin annabi musa aka yi ta ba ba lokacin annabi adam aka yi ta ba a a lokacin samuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin allah ya magana da shi mun fahimci wannan shi ne ake nufin ɗaiɗaikun maganganun Allah a abin nan haditha ne fararru ne wani zai ji nauyin kalmar <clears throat> fararre ana ba a nufin abin da da babu shi amma asalin magana Allah maɗauki yana magana shi ne ƙadimatun nau'i hadithatul ahadi amma lokacin da ta auku kuma to a lokacin ta faru wannan dan ya nuna Allah maɗaukaki yana da kamala mutlaka in ya so magana yana yi kuma tun fil azal yana da siffar magana ba siffa ce da ya same ta bayan ya halitti halittunsa ba hmm. wannan abin to mu bashi haka amma kun fahimci abin nake nufi yau in an zo magana mai zurfi kila a babin ma tattauna akwai wata matsala ce da ta jawo wannan maganar matsala ce a babin tauhidi mai zurfi da suke ce mata matsalatu tasalsulul hawadithi yawwa tasalsulul hawadith matsala ce mai zurfi mai girma da sai an zauna sosai an yi karatu mai zurfi ake fahimtar ta shi yasa mu kyale wannan mm. sai yake cewa ah, sifatu a'a inda yake cewa kai wa takallumuhu sifatu zatin wa fi'ilin ma'an amma maganar da ya annabi Musa to sifa ce ta zati kuma sifa ce ta fi'ili duka a lokaci guda wa khattuhu taurata zana at-taura da yi da hannunsa shi kuma menene sifatu fi'ilin shi ma sifar fi'ili ce domin ba sifa ce da tun fil azal tana tare da shi ba hmm. haka ne sai hadisi na karshe inna wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna ya yabsutu ya dahu layli Allah yana shimfida hannunsa da daddare li yatuba musii'un nahar saboda wanda ya munana cikin dare wanda ya munana cikin wuni ya tuba wa yabsutu yadahu bin nahari yana kuma shimfida hannunsa da wuni lokacin wuni kenan a ya tuba musu ulali domin wanda ya laifi cikin dare shi kuma ya tuba wannan yana nuna Allah subhanahu ta'ala yana mai ya busutu wannan sifar ya busutu ita ake magana sifa ce ta ili saboda an rataya ta da mashi'ar Allah a lokacin dare yawwa da kuma lokacin wato na har da fatan mun fahimci wannan nasiha ta karshe kamar da na ambata dazu cewa babin sunayen Allah da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya daina daga hankalinsa a kansa sosai muddin yana da dalili daga kur'ani da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kawai dai mutum ya kiyaye kada ya sa bakinsa cikin abin da ba shi da ilimi domin harka ta gaibe to gaba ɗaya ana gina ta ne akan labari inda labari kai magana in babu labari ka alaikum kai shuru muna fata allah maɗauki ya ƙara mana imani da dukkan sunayensa da sifofinsa bisa yadda yake nufi ba yadda hankulanmu suke so su saba sai idan hankalinmu ya yi daidai da fahimta mai kyau allah maɗauki ya ƙara tabbatar da mu akan fahimta mai kyau ɗin da abin da zai kuma dagula mana fahimta mai kyau allah kawo da shi muna roƙon allah subhanahu ta'ala a ƙarshe allah subhanahu ta'ala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu rikice-rikice da muke cikin su a halin yanzu muna fata allah ya kawo su ƙarshe allah kuma ya dakatar da duk wata damuwa ga al'ummar musulmi ko karama ce ko babba da wadda muka sani da wadda ba mu sani ba da wadda aka kulla da wadda rashin fahimtar mu ta ja Allah subhanahu ta'ala ya mana maganin su baki daya Allah ya dora mu akan hanya mai kyau ya kara mana fahimta mai kyau ga addini wa akhiru awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin